وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد يوم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ذلك مولى ساكي أقوى ولم يمشي كرانا بجري يوم لا شيء أقوى رمضان في رمضان الله صلى الله عليه وسلم شكرا جمعنا لدريه أمور أربعين بطري wanda ya daidai da ashirin da uku ga watan biyu shekara ta dubu biyu da ashirin da shida cikin taimakon allah subhanahu wa ta'ala mun sake haɗuwa a wannan masallaci mai albarka masallacin murfa bin umari wanda ke nan lamba ashirin da ɗaya a rashin mafi warar cikin garin ɗan bushiya da ke kaduna new millennium city domin ci gaba da karatu a cikin tafsirin alƙur'ani mai girma wanda muke cikin surat al-baqara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 حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى وقوموا لله قانتين الله سبحانه وتعالى yake cewa hafizu ala salawati wa salati al-wusta wa ku kiyaye salloli da kuma sallah mafi zuciya kuma ku tsaya domin Allah kuna masu asalin wato da wannan aya da Allah subhanahu wata'ala ya kawo ta ya kawo ya kawo ta a wannan gaba domin ya daure al'amuran mu na rayuwa ya fuskantar da mu zuwa ga Allah ta'ala da kuma bauta masa kar mu shagaltu da abubuwa waɗanda suka shafi asalin rayuwar duniya wannan aya dukkan bayanan da za su zo karkashin ta za su zo ne karkashin umarni guda uku wanda Allah ya bayar a cikin ta ina fatan ku taya ni kiyaye su saboda duk bayanin da za mu yi sauƙin ku fahimce shi idan mun koma kan wannan asali na farko da Allah ta lace ku kiyaye salloli da kuma sallah mafificiya kuma ku tsaya domin Allah kuna masu nutsuwa malamai da shi akwai umarni guda uku da Allah ya bayar a ciki umarni na farko shine wajabci kiyaye sallah dukkanin salloli gaba daya ne ma'anar hajji ala salawati kuma ku kiyaye salloli bai kira ko ɗaya daga cikin guda biyar ba wannan umarni na farko ke sannan sai na biyu wajibcin kiyaye sallar da aka ta fuskan nuna darajar ta ita kaɗai a keɓance bayan an umarce mu da sauran sallolin gaba ɗaya don shi ne ma'anar faɗin Allah ta'ala wa salatul wusta sannan sai na uku Allah ta'ala ya nuna shi mu a cikin ayan cewa wajibi ne duk wanda zai sallah yi sallah a cikin nutsuwa domin ya ce wa ummu lillahi qanitin kuma ku tsaya domin Allah kuna masu nutsuwa dukkan sallar da ba nutsuwa a cikin ta wannan sallah Allah subhanahu wa ta'ala ba ya karɓar ta ko shakka ba kuma kowa ne yayi wannan sallah domin manzo Allah sallallahu alaihi wa sallam ya tabbata a cikin hadisi yana zaune a masallaci wani sahabi ya shigo masallacin ya samu wuri ya sallah a gurguje ba da suwa ba ku shuɗi a cikin ta ya yi da sallah ya zo shi da shi assalamu alaika ya ba. amincin Allah ya tabbata a gare ka ya manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam sai manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam ya ce da shi wa alaikum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh irji fa salli fa innaka lam tusalli ko ma ka je kai sallah domin wannan kotan kurkiyar da kai ba sallah ba ne mala'iku ba su dauke a cikin sallah ba dan hadisi ya tabbata sai sai muslim cewa akwai mutum da ke sallah sallah shi ba ma ta wuce saman shi, ba za ta sama ne Allah ya ce ke sa kuka ga duk nau'in ibadu babu ibada da annabi sallallahu alaihi wa sallam ya koyar da ita ciki da bai kamar ibada da sallah yi bayanai masu yawa game da ita sannan kuma yi da practical dai ya ba ta ko koya mata akwai sallah a lokacin da ba ma lokacin sallah ba sai ya hau sama bin bari ya rubu in ya dago suka gani ya ga da baya da baya ya da in ya dago ya sake koma da ya gidan da sallah kuma yake da sun san duka ma da aiki ni ku sai ku yi sallah kamar yadda kuka ga ina yin sallah saboda duk mutumin da ya tura su sallah lallai ku shakka babu azabar gidan wuta tana jira shi shi ne abin da Allah ya faɗa cikin suratul Maryam عليها السلام فخلف من بعدهم خلف أضاعوا الصلاة واتبعوا الشهوات فقلت لقول غيرها. وأنا أقرأ في ملاقه سورة صلاة تشريع وأنا الآية حمية لمكتوبة يعني. جاب أنا فرقوشي يقولوني هي أتمنى لو أن الله صلى الله عليه وسلم يقول لي مكتوبة إلا أن لا يترك الوطن. حقيقة أي يقولوا لي هوا ده حديثين وقتال يوا وجد في مجالة أكدت وأن الله تعالى ya siffanta mummune da cewa dalilin da ke sa sarauta shi ne gaggawa da suke yi zuwa da sallah da kuma asalin tsayuwa a kan sallah Allah kuma ya siffanta mummune da cewa asalin wato sallar da suke a nasi ita ce ta gadar musu da suka samu rahoton duniya da lahira Allah subhanahu wa ta'ala ya yi zuwa sura da guda a cikin alkur'ani ya sanya mata suna suratul mu'minun suran mu'minai ba hauke ta ce dalga gadar Allah wani malamai na cewa cewa ɗan gata bai da kyau to mafi da ne ba da ɗaya a wurin Allah mumini mutum ne mai daraja a wurin Allah shi sa sai Allah ya masa sura wanda guda a cikin alƙur'ani ya Allah ta samu na cikin da Allah ala ya buɗe suratul mu'minun abu na farko da yake shine qad aflaha al-mu'minun sai ya allazina hum fi fi salatihim cewa fi amwalihim fi abdanihim fi fi fi biladihim في ثلاث مخرجات mu'minai sun rabauta menene ma'anar alfala shi ne ka جرس في ثلاث مخرجات ke fatan na san wani da shi fatan shi ake bayan sallah a turo kawo ko ba a wani aikawa ko a ce ya fito to wannan wani malami da zai shiga yi daji ne da an je goma ka ce ya ma so muke a ba mu mu a shi ne zalika buhu ne? to mu'mini ba abun da yake fatan samu kamar aljanna kan ba kuma abun da yake tsoro kamar azaba kan kuma alfara shi ne samun abun da ke tsananin su da kukuta da abin da kake tsananin jin tsoro duniya tana dani ta samu wani daga ba ka tsoron komai sannan kuma abin da kake nema yana samuwa za ka ji duniya kawai kamar ta kai a kai to Allah ta'ala ke gobe da ta rabu sai ke wata a cikin sallar su a wani kula da imam kwallon shi kuma mun kokari a farkon wannan sura ta suratul mu'minun ya kawo akasin da manzo Allah sallallahu alaihi wa sallam yake cewa lokacin da Allah ta'ala ya halitta aljanna sai ya ce ma aljanna ta kalle kallimi ya ce aljanna ni bayani ni magana game da kanki menene recommendation ɗinki akan kanki shi ne sai aljanna ta ce Allah ta'ala ba ta kan magana ta kare ne ko ta rabota sun zo ta ga mai ciki za ka me ka tare da a ciki na me ka tare da a ciki na shi ya sa na sallallahu alaihi wa sallam yake cewa inda fil jannati ma la aynu ra'at wa la udnu sami'at wa la ma la safara ala qalbi bashar a cikin aljanna akwai abin da kunji bai taɓa jin labarin ido bai taɓa gani ba zuciya ba ta taɓa tsammanin akwai wanda dangin nau'in ni'ima ba to shi yasa ayyuka sai da yawa suka zo suna fuskanta mu da yanayi da yin gaggawa zuwa ga sallah kuma a siffanta ta da mutane ne waɗanda suke da alkhairi saboda ita sallah matuƙar mutum na yin ta dutse ta ya ke zaɓe shi a cikin koya ta koya ina muka fahimci wannan shi ne faɗin Allah ta'ala inna salata da na ala fashari wa lalle sallah tana hani gabar alfasha su ne duk wani zulumi da ake da al'aura wal munkar da duk wani abin da Allah baya in dai mutum na sallah yadda Allah ya ce a yi to wata rana za ka gaba sai kai masa wa'azi wanda kake da oh, shi ko kalle fada ne ke kaza ni ke kaza amma Allah mun gode ma yau ya shige to sallah ita ce abu ta farko shi yasa kuka ta annabi sallallahu alaihi wa Ya ce da mu ko abu da ku da sala ko abu da ku ba a dini ko mu ci hauka ma sallallahu alaihi wa sallam ko mu ci hauka da yin sallah a lokacin da suka shekara bakwai ya ce idan suka kai shekara kuma ba su sallah ku yi musu bulala me yasa an zama masu da bisa tausayin da yake a musu bulala saboda su gane alama Allah yake ma wanda ya mutu baya yi ta. ya isa duk mumini shiga ɗaya da yasa da iyaye sallah idan ya ga cewa sallah ita ce abu na ƙarshe da an yi mumini ba kwana da ita gidan duniya ita ce abu na ƙarshe kuma mutum ya mutu ko ka da shi ba a magana sallah ake magana ya za a yi a wanke shi a tsaftace shi الجون أبغى تكبر أحتاج كوشي ولا كوشي إذا هني نبي الخروج بس يا أبغى هني نسوق بعد سمين الثاني الله يعالى دع بريش تحرم ولا لا من الله عليه وسلم يجي شيء ولا شيء ولا الله في هذا أنا شيء الله سبحانه على بريش لا تراكم ولا إذا سنقول ذلك أن الأسواق يزوع الشيء كتبه الله تبارك وتعالى على العباد الله سبحانه وتعالى يا وجه تنصح كبار يسعى faman ja a duk wanda ya zo da waɗannan salloli guda biyar a kan lokaci kuma yadda ni annabin Allah na koya, da rukunansu da sharuɗansu da wajibansu da sunnoninsu to wannan duk wanda ya haka ba tare da ya tuzarta su ba ko ya sakwasakwa da al'amarinsu bai ɗauke su da muhimmanci ba sai da gada ma yake yi in dai mutum ya kiyaye su annabi sallallahu alaihi wa sallam ce kana da ku ala Allah ahad ala Allah ta'ala ahad an Allah ya ɗaukar ma kansa alƙawari cewa duk wanda ya kiyaye masa sallah shi kuma zai yi masa gafara ina ma'anar gafara ko ya yi laifi Allah zai koya da laifin wala a gani ko kwatanta na a tona a ko a kama shi da laifin duk lokacin da kake ba, abin da kake cewa ke. ya Allah ko ya laifi na kakka bari su tasiri har ka a azaba to duk wanda ya kiyaye sallah Allah ta ce na yi alƙawarin yi kuma zan masa gafara ba zan azabtar da shi manzala sallallahu alaihi wa sallam yake idan kuma mutum ya doza ta sallah bai yi ta yadda take ba to lallai Allah ya alƙawari ba shi da wani alƙawari a wurin Allah in Allah ya ga dama zai maka gabara in Allah ya ga dama zai maka azaba a wannan gaba annabi sallallahu alaihi wa sallam ya tabbata da aqidar ahlus sunna wal jama'a ala sahibi kabira ma'ana mutumin da ya mutu yana saman Allah subhanahu wa ta'ala duk wanda ya mutu yana aikata zunubi in dai ba shirka yake yi ba to ana ji masa tsoron Allah ne masa azaba amma ba wanda ke da ikon da zai ke kuma tabbas Allah ne masa azaba wa bi ce ba shi ake yana karkashin ganin dama Allah in sha'a mu bi alihi in Allah ya ga dama zai masa azaba kuma adalci ne azaba dan yayi abu da ya tantance ai masa wa sha'a ba anhu bi bi rahmin bi afwihi in Allah ya gida ma kuma zai gafarta mai wanda zai ta da magana Allah bai wanda ta fara baki da yau to wannan shine hadisi na farko sai hadisin Abi Huraira wato Abdurrahman ibn Sakhri Allah ya kare da a gare shi yake cewa na ji manzon Allah tsira da amincin Allah tabbata a gare shi yana cewa inna awwala ma yuhasabu bihi bihi al-'abdu yawm al-qiyamati min 'amalihi salatu abu na farko da Allah zai sa a fara bincika akan aiki da bawa ne da shi na kiyama abu na farko da Allah yake a fara duba ba ita ce sallah da bawa yayi a gidan duniya to ya sadaka idan sallah na ke kyau fa qad aflaha wa anja to wannan bawa tabbas ya rabo ta dan aljanna wa anja kuma ya tsira daga azabar wuta wa in fasala amma idan ba ta duba sallah aka ga tana da damuwa فقد خاب وخسر والذي يعتقد ويعي ان لا وجد ان لا تقريب وان كفف من طريقته اذا أخذوا دوبا اتى بجاشيا يصلى اما فرجل مجاز يرى ويدي تعوي ديني وتشكيت ان لا يجيبوا قال الرب في قبيل وبرحمة يجي انظروا وجوبا ايها الاولين هل لعبدي من تطورك bawa na yana da wasu nafisiri na sallah ne a gidan duniya a shi ka zama ba na gida matsalaci sai Allah ta lace ku duba bawa na yana da wani kaso na sallah na gida idan aka duba sai Allah ta lace ku yi kwallo biha a dauke na fila a cika wurin faruwar da duniya Allah na ya bayyana shi cikin abin da ya gaza a cikin su daga nan sai Allah ya tuma wannan kuma sai ya tuma ya tuma sa'ir amalhu ala zalik ya cika wata tsoron duba duba sauran ayyuka idan zaka ba ta fita ba ce a duba sadaka ya yi sadaka da yawa idan azumin ramadana an zazzage mutane an ci naman sai a duba yana da turta shawar da alhamis da a har wanda ya zauna ba ya azumi kuma ya sa kanshi a madamuwa da matsala ke ko wani da ku ce karanci ya sai da najeriya fada shi azumi wahala yake ba shi wahala ba na lalace sai da ya ga dama sai cin abinci na tsawon lokaci da ya faru ce shi ramadana kawai ke yi in ba ramadana ba bai wani abu haba ba ai kalla lamma ya gobe ma amara duk abin da kake yin kayi na ibada wala aka kake ga wannan ibada ba za ta biya ni ba ta kai maka ba za ta taɓa biya ba yanzu ka ɗauki kawai wata tsarin wata ramadana kana ganin sai kayi kokari Allah ce to me lissafin iskar da ka shaka na nawa ka shaka a ɗauki ibada naka awa nawa ka yi kana ibada awa nawa ne ina baka numfashi oxygen da na ta waje sun da a shaka A nawa kai na ta gaba a fiye biyar to shi sa Allah da wata ala? da za a suwa sai kawo wannan abubuwan ya Allah ya kare ta a gare shi yana cewa sahabban wanda Allah tsira da aminci Allah tabbata a gare shi sun kasance babu wani abu da mutum ke aikatawa wanda in ya bar aikata shi suke ganin karar ya kafin ta sai bacin sallah babu wani sahabi da ke kallon mutumin da baya sallah matsayin musulmi saboda haka wanda ya mutu karar ya ƙi yin sallah shi bai sallah kwata-kwata to a fahimtar sahabbai ma ba za a kai shi makamantar musulmi a zai shi ba sai dai a je a nemi makamantar su da asalin su daniyar da samson da jamson a nemi can gefe-gefen masu gini da zunubi na shi ma amma kamar zunubi ya amsa tambayar kamar to kaga wanda ko shakka ba mu matsala saboda wasu suna cin alfanu wasu haka cikin kamar wasu suna jin alfarman wasu haka ne na alkiyama shi ne shafa'a ceto da ake magana sai har a masallaci da kake gani Allah sallallahu alaihi wa sallam ya faɗa cewa Allah subhanahu wa ta'ala yana da wasu mala'iku da ya halice su aikin su kawai a sayyahun da rinka zagayawa da wurin kafa ina ne ake karanta Qur'ani da hadisi ina ne ake karatun addini ake ambaton Allah sai su tsaya a wurin su dauki akan insha Allah dukkan mu da yanzu sunan mai rashin wajen sani har sani a da haka na zuwa da ya fata duk inda ake a wajen Allah za su tsaya da kyauta wanda ya zo wanda ya zo wanda ya kuma za su kai ma Allah subhanahu wa ta'ala annabi sallallahu alaihi wa sallam ce sai wasu mutane uku da suka zo suka zauna a cikin kamar dai irin yanzu da masallaci da akwai ko da sai sai yajin waya ba ta tafsiri ko da rawuni ba ina ga muna da waɗannan masallacin da yawa ka kula da kyau kuna da sola a masallaci ana wahalar wuta za ka gaba shi a masallaci to wani ya zo ya kasa wani shi ta ne mai kallon kwallon da ita wani kuma yar ruwan shi zai ta a yau biyu a yau biyu amma ba a ɗiku babu naira to lobanya ba kuɗi kuwa an yara da yau, dan samara a je a nemi kuɗi sai a ci gaba da lobanya to suka zo suka zauna waɗannan mala'iku suka kai ma Allah idan Allah suka kai sunayen bayan Allah da ke masallaci suka ce amma a akwai mutum uku ya Allah waɗannan mutane su ba ba sun zo ne don ambatan Allah ko karatu ko kaza ba kawai dai sun zo ne kila wani kafa ya kawo ko kaza sai Allah sallallahu alaihi ce sai Allah ta'ala ya ce su ba ku gafarta saboda su waɗanda zan magafara duk wanda ya zauna da su shi ma ya rabo to me ne tsammanin ka dauke zai zuwa masallaci ina ne a duniya za ka je ka samu mutumin kirki ɗaya da masallaci ne wa kanka zai wahala kwarai da gaske idan makaranta za ka ce da makarantar addini ta gyaran zuciya ake amma masallaci shi da ƙarshen matattaran asalin wato inda mumini ke samun su alaƙar mumini da masallaci yadda kamar alaƙar kifi ne da ruwa kana rasa shi da ruwan nan ko dai ya yaushe ya rasa ƙarfi ko kuma ya mutu gaba ɗaya ba ya rasa rayuwarsa to shi yasa safa ta zuwa sun ce ga duk mutumin da ya yanke yin sallah baya yin sallah ya daina yin ta to ba sa ganin shi a matsayin musulmi don haka wannan da shi a kodin hikima da ban san ko tunanin ku ya zo kuma ne wahala yake da ku ya zo ayoyin da muka karanta a baya tun daga farawa har zuwa yau an yi maganar aure ake yi da saki da idda da kaba da maganar gado da kuma baiwa mace da wuta an mage ta kwatsam sai muka ga Allah subhanahu wa ta'ala kuma da ya mutunta da mu ya mai da mu maganar Allah kuma ayoyin da ke gaba kaɗan za a sake mai da mu maganar aure da mutuwa mai to me yasa aka kawo maganar sallah ana ganiyar magana abin da ya shafi aure da saki da ita malam suka ce wannan ya faru ne a lokacin da ake magana wata din magana duniya wa mace ko kunna ko je da su dadi ai da anan duniya dan ka wata kuɗi a duniya bai nuna yar aljanna ba amma kuma mafi girman daraja aljanna ce mafi daraja ko ko eh, duniya ce mafi daraja wal akhiratu khairun wa abqa ko shakka baro a lahira a je ka saboda ita alheri ke kowar zuwa take duniya kuma karewa take to Allah ta'ala ya dawo da tunanin mu game da maganar sallah ne don ya juyar da ganin mu ya juyar da dukkan ɗan adam zuwa ya nuna mana cewa duk wani abin da ka fada na kunci da bakin ciki daga cikin halin rayuwa da ɗan adam da ke samun kanshi wanda kan iya masa rauni ya ji damuwa a rai to abin da ke dacewa da wannan matsalar tana so ta tafi shi ne hukumar wurin Allah da ya yi Ko ba fahimci magana ai maganar sarki, duk wanda ya sarki ko wanda aka sake ta ba da suke ne a rayuwarsa kai kan ka ko duk cewa ta fi da ka ne ka sake ta sai ka rika jin haushin baya akai ka santa a duniya ina ma da baka taɓa rayuwa da ita ba cikin takaici kai ke rayuwa ita ma kuma tana ganin cewa maganar banza ya maida ta bazawarar karfi da yanzu sai ta koma baya rayuwar sai ta koma jiki da kallonta sai ta koma suna kwanciya a jikuna ɗaya, yara su ba da jikunan bai fada su koma tsariya suna kurciya da yaushe koma gidan shi mara akwai da shi kanshi azaba da ko shakka ba da a gidan da kila mai aiki gare ta tana mata fada da wannan iskanci ba ki zuwa da wuri yana fata mun lokaci amma da ta kai turban wake makwabta sai ta fita ko uku an ganta da rana ta je goma ta ɗauko ruwa dole ta ɗauko ba ne ka ɗauko mata ruwan wanka idan ba wanda zai kawo sannan an jima kuma sai ta tashi a gida a ce baban ku ba zai dawo idan ba a yi a halin da mun da ke kawo a dafa mata to wannan kaga ku shiga ba wai ta rashin jin Da to wannan kunci da ake shiga shi yasa sai Allah ta ala ka mu da sallah da ya nuna mana lalle sallah tana magance duk wani bakin ciki da rayuwa na duniya hakika ya tabbata cewa dukkan annabawan Allah da kuka ji idan suka shiga su wani al'amari da ya tsorata su ko ya razana su ko ya ba su tsoro to fasa'u ila sala suna gaggawa komawa ne zuwa ta sallah haka da annabawa ne in wani annabi ya ce cikin takaici da bakin rai to sallah yake zuwa yi akwai azabci da in saha tabi'i ne ko ɗaya daga cikin safa a nan sallallahu alaihi wa sallama aka je yaƙi aka harbe shi da kibiya ta gefen gidan shi ɗaya kuma kibiyar ya zan kuta ɗaya ba kai suka zo kuta shi ai ana ƙoƙarin a cire yana ƙi ga jini na zuwa sai iyalinsa ta ce ku tare shi za ku iya cirewa nan ba da jimawa ba sai ce ka ji mata da raunin hankali ana mutum a cire iya na cikin mutu tana ƙyale shi sai ce ku tare shi za ku iya cirewa suka ce me yasa cikin ku ƙyale shi ba a jima ba kowace aka kira sallah ko da ya yi ba yana jini na zuba ya ba kuma shiga sallah ya ce to sai ku je ku cire wallahi yana da suka cire ba tare da yawon ba ke kasar kayan ta ya ko sai ce maka maganar rana su kila ko na kirito kaga da Allah kila wani ta rage kowai amma take kuwar shi in ya shiga sallah ku cire ina tabbatar muku cewa haka ya tabbata idan mun karanta suratul kahf magana sallallahu alaihi wa sallama ya zo cikin falalar suratul kahf sun yi tafiya mai tsayi za ta fi jihadi fi sabilillah sai tafiya ta kama Allah kuma kuma ce yau za mu yada zango ne a nan amma su wane ne za su gaya mu? ina tsammanin amma zai ya ce ko da wani daga cikin sahabbai sai suka ce mu ne za mu gadi in lokacin tashi yayi na asuba mu tashe ku ko kuma kun mun ga makiya mu tashe ku a yake su a nan kuma ya da zango da sahabbai suna cikin tsayuwa su waɗannan sahabbai su biyu sai ɗaya ce da ɗayan ka kwanta in daga cikin tashe ka zai ka ci gaba da cikin da ɗaya haka hikima ce wani yana kwanciya sai ɗaya sami ya ji kamar barci zai ɗauke shi sai ya fara sallah kawai ya zo ya ɗauke ya gama fatiha da ko surar da kare yana cikin sallah sai ko wani ya saka ga shi yana sallah sai wani ya suna cewa kamar mutum ne a ɗaya a can to ne a'a wani kwanta a nan wurin yake ina shakka yake ko harbe shi ku kai an mutu da za mu kai yanzu kai ne ala kuma ya ji za a nabi ya kwanta da kwaya jama'a yanzu duk da a takali ina haka za idan kai ku tsara ya sabon yanka ya mu dare bata huda gaba a hajji ya ji mu wannan wallahi da suka yi haji pam suka fasa cikinsa da kibiyar sai ya ce na ya maka ba mutum ba har za ka tafi ne ni mai ga baka same shi ba yace na same shi na samu in dai mutum ne ba zai yi ya shanye wannan hanyar ba yace ka sani ko baka same shi ba yace to wani wani ka gani in ba mu ba yana bi suka sake kallon ta biyu suka haɗe shi ta shi kenan sai ce a ba mutum wani gaskiya mu wuce amma mu kira sauran al'umma ta to shi ne da ya ji jini na zuba har jiri ya ɗige shi sai ya tuka ya tashi ɗayan sahabi da ke. da ya duba ka san mutum yana kuli da karfe shi na karewa da wajen sahabi ya farka ya ganci sai ce me ya faru ya ce harbi ne ta shi an rasu a tsara an ci sokin da muke da ma'a shirya abin da yake bai mun yi shi ne a nan kuwa sai ya cewa da shi dan ne har aka yi maka halaki har biyu baka jirgin bukata ce mu ba ya ce wallahi na ko iskar annabi musa ne a tsoron da suka ina jin da wani yanke maganar allah bai ne da shi da zai ba ya ce abin da ya sa kenan ya shanya waɗannan bulet da kafo da biyu a cikin gangar jikinsa to sallah idan mutum na yin ta da gaske sannan da yake zama mumini ya gaskiya in mutumin da ko gane wannan magana ko gane magana da zan faɗa musu duk wanda ya kasa kiyaye ma Allah na shi alƙawarin wani yake alƙawarin kowa alƙawarin Allah ko wa inna haya kabiratu ne ke da ala khashiri kiyaye sannan shi sa sahabbai suka yi wancan magana da sannan wannan ya sa kiyaye sallah ya zo a cikin magana ana magana saki ya kawo magana tsara sallah saboda duk wanda aka sake ta ko wanda ya saki idan ba yana da tsoron Allah ba zai zalunci ɗayan ɗan uwan da shi ya ka kawo sallah saboda ta tsara kofa zuwa ga Allah ya zanto cewa ka samu tsoron Allah kuma da Allah ta'ala ke hafizu ku kiyaye ko zuwa ne ai ayyukan muslimu ya fi musulmai baki ɗaya ku kiyaye sallah ana salawati su ne salloli na farillai ku dawwama a kansu dan haka wanda ya sa hadisai suka zo da dama daga annabi sallallahu alaihi wasallama daga cikin akwai hadisin hadisa da kifari Allah ya kare da a gare shi yace lallai manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ya ce mishi ma'ana ya tabbai amira da kifari yace kai fa anta wai ya za ka kasance idan idan idan kanat alayka umara idan ya kasance rayuwa ta tsayi da kai an samu su shugabanni da suka shugabance ka yu'akhiruna salata an waqtiha kuji suna jinkirta sallah gaban lokacin ta shugabanni ba sa sallah kan lokaci duk haka ne irin shugabanni da kake da suke nan ba to an yi manzo Allah sallallahu alaihi wasallam Allah ya kara maka dila da aminci mu shugabanni mu kuma fatiha ba kiya ba wai wata sallah ba ya manzo Allah fatiha amma da kace duk wanda bai iya da bai da sallah wallahi yau shugabannin mu ba su iya ko kuma kariya ne su zuwa a yi musabaka su zo a bincika ga mai ananta da mai wara rare lalin wai ba wani shi ne a ne karare ta zuwa da wani ba ne ba annan ta ce ba ne zan ya za ka yi idan ka ga shugabanni masu mutum ku suna yin kirkatalla gabar lokacin da Sai abin zan da ke fari yake cewa da maza mazala su sallam ulku sai na ce ba ma ta amuri da shi kawai na san hakan za ta faru sai na ce ya mazala su sallam idan na wayi da wani wanda su ne shugabannin mu me kake umarta na da aikata kawai sai annabi sallallahu alaihi wasallam ce da shi salli salata waqtiha sai ka fita harkar da kai sallah akan lokaci kar ka biye musu ko bai ji idan sun sun yi sai kai na me yasa kabarinka da banna su daban daga ana ne tuntube ka a kawarin kai ta tsira amma ka biye musu su za ka sha za ka sha mamaki sai za ka kawo wani haka mai ban sha'awa wani shugaba ya zo yana da limami limami yana yin sallah daidai ba wai tare da fitinan matsawa ba amma shi ne sai yake ce mishi ya ce da shi ya imam shugaba ne sai mishi dan me kake kake kake kake tsawaita mana sallah kar ka kara shike nan ke alhamdulillah mun Allah da za a kiyaye yau ke dai shike nan ana shiga sassa bayan da mafaka ta kace amin sai ta kuma wannan aya da ce surat al-ahlam rabbana inna fa'ana fa'ana lana wa kubara ala fa'amaduna zabila ya Allah ka sani ba san ran mu bane mu kuma shawarwarnin mu da manya-manyan sarakunan mu biyayya ne ta ka fatar da mu gaba da shafai. Insha Allah ba kuma yin rubu ba yana zuwa na kasa biyu da ya gaba ta ce rabbana adihim bi'bar min al'adab haka ne ya Allah ka zo musu da azaba riki riki dinki dinki wal anhu kuma ka la'ajir la'alan kabira la'anta ne yawa ana iya wasa ki yace da shi ya hada bai ma ce da shi imam ba a lokacin yace ya hada ya kai gidan in shi ta da ya dama da rage wa imana ta kai mu wuta ana zaman lafiya to duk wannan dai za ka kaka da yawa sun mutu magana a kai duk daga sha nan kuma sallama da abizar ya ce mishi idan na haɗe da mutanen da ba sa son sallah shugabannin da ba sa iya sallah ya zan yi yake ke sallah a kan lokaci bai a karanta hama abu duk kuma ƙara lokacin sallar tare da su ba su ke ba ba to kai sallah tare da su karka ba da kanka ka ce ba za ka yi da su ba saboda jiya ba sai akan lokaci ba fa inna halaka nafila in ma ta gama naka kenan sai kuma su suka zo za su yi in dai lokaci bai fita ba to ka shiga tsari tare da kai sai ya zanto na farkon kabbalinta na biyu da kai tare da suna fira wanda ya tabbata a ga hadisin mu'adili da jabal da annabi sallallahu yana wasallam yana mutanen unguwar neman limanci unguwar sa gefen garin Madina yakan yi sallar isha'i tare da annabi sallallahu alaihi wa sallam a Madina sannan ya koma unguwarsu mutane na jira shi kuma shine limamin da aka kada musu annabi ba su yana doshi na ga ba dan barkin da zai jira shi duk kuma da annabi ne ko ba haka bane amma kai kan da ka kaba da kabisa a hankali ta zama ka da kai to da yan kwamiti yadda ka san wani rundunar zo ne haka zai yi tafiya ya sa mu kuka amma ba mu da kwamiti kowa zuwa yake ba da gudunmuwar shi gwargwadon abin da zai iya yi ina fata mun fahimci wannan to shi ne sai annabi sallallahu alaihi wa sallam ya nada shi ya ce ka rinka mu in ya gama sallah da annabi sallallahu alaihi wa sallam sai kuma ya mutu limanci wannan sai nuna cewa sallar shi da annabi sallallahu alaihi wa sallam ya farilla wanda ya yi wa mutane shafuwar da na tsira ce shi ne abin da shi ma wannan hadisi ke yi. wanda yana da gaske abin da ya zo na hadisi dangane da kiyaye sallah da annabi sallallahu alaihi wa sallam magana a kai shi ne hadisin jabir bin abdullahi wanda yake cewa za ta tsira da amincin Allah tabbata a gare shi ya ce bainar rajul wa bainal kufri tarku a alƙawarin cewa Allah ba zai wa mutum azaba bai fata cikin kafirci abu da ya hana mutum ya fata cikin kafirci alƙawarin da mutum ya warware shi ya shiga kafirci shi ne barin sallah wanda haka nan gurai da Allah ya kare ta a gare shi ya ce na ji manzo Allah tsira da amincin Allah sabbata a gare shi yana iya cewa alkawarin da ke tsakanin ku da kafirai ita ce sallah wanda ya bar sallah faqad kafara annabi sallallahu alaihi wasallam to ya sallaka da ya ya zama tare da su albar ku ne ba haka ma kuma ta habla yau bai kiyama ne su ma san ki Allah sun ki sallah mutum ya bi su ya ki sallah kaga ta tashi su tare Allah ya rufa mana asiri sannan hadisi ya zo daga Abdullahi ibn Amr bin al Allah ya kare ta a gare shi daga manzon Allah ya da amincin Allah tabbata a gare shi cewa mazala sallallahu alaihi wa sallam wata rana ya ta musu bayani game da abin da ya shafi sallah sai ya ce da su duk wanda ya kiyaye sallah ku ji duk wanda ya kiyaye sallah kan lokaci to yana da wani haske da hujja a wurin Allah haske na hawa sirafi. haske na fuska da gabbai a ranar alkiyama kusan Qur'ani ya tabbatar da mu'minai Allah ka sa mu da cikin idan za su tsallake sirafi, haske ne zai rika haska musu sirafi, saboda sirafi baka ce فالنوم هو جهنم وغرقات فيه فتح الله تعالى يوم ترى المؤمنين والمؤمنات يسعى نورهم بين ايديهم وبايمانهم بشراهم يوم الجنات وأن أكثر أن تعالى يقول إني أنا أصلى تلاقى مع محمد بيوى أرانا الثياب فنوى قرآن معنى قرآن كي إني أصلى يا أبونا على وجه إيمان الشيخ الله فأيوة تعالى يقول ba kamar kila gwamnati ta haka nuna ne ba da kana tunanin ka je ka mai girma gwamnati kila ranar ba za ka ji tuwon ka kaya ba musamman da kila ana hanzari da a gaje ka buɗe ba. haka ne ko eh, ana yin haka a gaje malamai a gaje wasu masu daraja daidai eh, kuma in ka je ka san za ka fita gaskiya ba lallai ka fito da baran yan gwanon ba dan ni na taɓa haka haka na kudu an yi wurin gwanon ina kallo aka raba kowa ni kamar an ce zan gari na ce to har yau ne ba kai da ba a na yi ne maganganu na ta sun rusa koda tun daga ranar ba kala kira ba to ku ji kayan an yi bugu gabu tsarara ba wasu kuma yin gudu za mu ba su aiki ne biyan ta ta'ala to ba ne ne bace ana kusa da shugabanni a nan nika gaya musu da ya ta hanyar da ya dace ba a musu rashin za a mu kai kawai a rashin kunya ko a yi karama amma ne a tabbatar ana gaya musu halin da mutane ke idan shugabanni ko kushi suka yi sai ka ba hanyar da aka lalace su su gane saboda shugaba shugaba ne babban ana da shi a hankali saboda ka ba hanyar gyara wani daga cikin tsofaffin gwamnonin wannan jiha ta kaduna lokacin malam muhammad yan ahmad a kadamawu yana raye mun taba zama da shi goma sha biyu akan wata matsala ta shafi fara kuka a jihar kaduna da wani abun da biyu wanda ba za ku yi shi ba da aka yi magana sai da ke su ya sani wallahi malam wannan kujerar ba shi ne kujera ce ya ce wallahi shaitan ya ce saboda mu ganin da muke gaba da abin da muke gani mahanjan mu ba iri ɗaya ba ya kira wani ma'aikacinsa a gidan gwamnati ya ce kun san wannan ya ce duk cikin ma'aikata na ba mutum kirki kamar shi amma wallahi sau da yawa da na gan shi zai yi ina bin saurin shi saboda akwai abu da kila raina na so in yi amma sai ya san yadda ya hana kai ya ce amma za a yi shi na ganci mafi yawan lokaci in ma na san ba na san ya hana ni wani abu yake sai in aike shi ko sa shi wani aiki kan gida wani na gama abin da zai da ya da kana da wuyar yara to su mutane ke su in ka same su kai ka ci da kai ka ci mutane ke su a kai ko ba abin da yake kusa ka da Allah ka Allah. magana Allah ko yake duk wanda ya kiyaye haka to yana da wani shaida hujja da ke nuna gaskiyar imaninsa wanda ya ta yawan kiyama kuma zai ba a ranar kiyama Allah kuma zai ce wanda gobe kiyaye Allah ba to bai da wani haske daga Allah bai da hujja da alamar imani kuma wani kira ba bari ku idan Allah wani abu mai ban tsoro a hadisi sai maza Allah kuma zai ce wa kana yawmal qiyamati ma'a qaruna wa fir'auna wa hamana wa ubay bin halal wannan hadisi akwai tada annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce ran kiyama kuma Allah ya tashe shi tare da wani qaruna da fir'auna da hama da ubai da kala shi ne malamai suka kawo shirkin hadisi suke cewa faman shagila su amwari ko an sala Yin mutum da ya bari neman kuɗi da neman dukiya ta shagaltar da shi ba ya bar sallah to shi ne wanda za a kashe shi ma a faru tare da faruna saboda shi dukiya ne ta shagartar da shi to duk wanda dukiya ta hana shi ya sallah ko abokin haruna da rahiya wanda kuma mulkin zane ke shugabancin sa ya hana shi sallah to shi ya shi tare da fir'auna idan fir'auna shi ne shugaban yan banza cewa bayan ana rabu kuma da ko ne ne ubangiji kuma ɗaukaki Na kun ma muna da wani ubangiji to ne ya fi shi ke to haka da suka ce duk wanda nomansa ya hana shi da gudanar da al'amuransa ya hana shi barin sallah to za ka ce tare da amana sai na ƙarshe wanda ke da tada hankali duk ɗan kasuwa da ya bari kasuwancin sun ga Allah ta alama cewa ba kasuwanci a kira sun da cewa ya yi wanda ne ke za mu iya da tsara da biyu da a cikin da ne ko abu ila bi ce lai wanda sai ko ka kasuwanci duniya ku na lahira ya biyu a kashe ce ma wallahu khairur raziqin Allah shi ne mafi alkhairu masu arziki wanda sai azurtawa to wanda ya zama da cewa kasuwa ne ta hana shi sallah to shi za a tashe ne ba tare da ubai ne da halar wannan ubai dan halar wannan ubai dan halar da jama'a idan nan mutum ne na badai mutum ne mara mutunci da anan ne idan ne matsiyaci nan ba da saboda shi ya kasance tun a makka yake kiwon doki idan annabi sallallahu alaihi wasallam ya zo wucewa sai ce da shi ya muhammad in ya juyo sai nuna mai doki ya ce ina kiwon doki nan ne yadda zan kashe ka da shi wanda kuma mafiyaci ba ne wanda zai gaya wa annabi wanda ina ruwan mu da shi sai mu mace Allah ya kime mishi albarka Allah sallallahu alaihi wasallam sai ya ce masa in Allah ya yi tafe kuma ni ne zan kashe ka haka kowa kai a tarihin musulunci babu wani mutum guda ɗaya wanda a nan sa da hannunsa ya kashe shi an lahira sai yi da khalaq shi ne mutum wanda a nan zuwa ya tafi hanyar da ya aika da shi lahira to mutum ne mara mutunci ma la'anan nan mutum na ƙarshe to duk wanda ba baya sallah ya zanto alfaharinsa da kasuwa ne da dukiya to wannan kuma yin ne abokin sarakan diya haka ne zala sura ta almar almar yuba a kuma a mata haɓa yau wani diya duk mutumin da kaga kawo kan shi kana fan shi kana sha'awar kai koyi da shi in ya kiso kai kiso in ya dage kai dage in ya soke wato kasa tuwa kai ma ka soke ka bulari shi kenan a hankali za a annabi sallallahu alaihi wa sallam ya wurin kurban sahabi ne mai girma mai daraja ko ga rasulullahi yana kan shirfidan ajali manzo Allah sallallahu alaihi wa sallam ya ce kai farkaje ya jikinka ya kai tawbani ليجب إني أخاف إني إلى عرض الله والله إلى جوك تاب أن لا تكون ذي مرحا ولكن إني أخاف ذنوبي سيدي بفرحة نبيك الفروس ويزن بينا كما لا لا أقول أصلا شيء لشيء أبشر يا طوبان أن يشرك يا أي طوبان أقوى كما تري إلى كونان إني مجوم التركي لا مطعة إلا جفاق to ina kaunar ka ko da aljanna ka ba irin ta ba ke ba za mu haɗu ba yace ko kuma aka yi kuskure ina ɗaya gidan sai kushe da kuka ce ba ku haɗuwa da kai ke da wata-wata. sai ba Allah ba ku ce da shi abu shi ya tsoba wannan da hankali ka kai farin ciki almaru ai duk mutumin da ka gani a duniya kalmar barku tana ɗaukar waje da namiji duk wajen da ka gani ko namiji da ka gani yau ba a kuma a mana a haɓa yau wani kiyama na kan kiyama za ka yi shi tare da wanda yake so ya sa ta zama shaida muna son annabi ka kai da kowa a doron kasa biye da wanda ke cikin jikin mu dan tsarkin suna ya kai mana ta goma shi ka hada mu da shi ba dan mun ki zama sai dan yarwa ba haka to shi ne a kan kuma wani hadisi na malamai suka kasa wannan hadisin haka to na an tambayi abda abdullahi da wasu Allah ya kare ya a gare shi ya tambayi manzo Allah sallallahu alaihi wa sallam wata rana yake cewa da shi ayyul amali afdal wai wanda aiki ne mu falala da daukaka da daraja a wurin Allah sai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya masa as-salatu bi waqtiha shi ne ka kiyaye sallah a lokacin ta yadda na ƙara cewa da shi sun ma aiki sai wanne ƙara ta ce al-jihadu fi sabilillah yin jihadi da wani ɗaukar kalmar Allah yadda na tambaye shi na uku na ji ya faɗa Allah sallallahu alaihi sai kuma wanne ke biye ma wannan sai ce zero da walidai yi ma iyayen sa biyayya da da'a a cikin abin da ba a Allah ba to shi ne sai ke cewa Allah sallallahu alaihi ya ba ni labari da wannan hadisin ya ce da na nemi ƙari na ce wani kuma da ya ƙara min wani amma saboda kwarjin an san su a da masa, da kuma tarbiyya irin na sabai ce zai bai sake masa tambaya ba to kun ga wannan shi ne umarni na farko kiyaye sallah wajen shi kiyaye shi ko sai da shafi da dare da abubuwa uku da aya ta umarce ko sai wanne ne da biyu don ko kuma ta ba ina ba ta dai kun yi gaba ni ma da za yi ta shago da takardu ina ina bada wani abu da suna na daban a tafiyar mata kuma za a yi daban na biyu shi ne wajen su ke a sallar da aka ko tana ko ko shi ne shi ma kafin su a sai su zo daga mazala kuma su da sai magana akan wannan wannan salatul wusta sallah ta tsakiya ta malamai ta ce wani rijaya magana suke sallar da aka ai ku kiyaye ta domin lokacin sallar da aka lokaci ne da galibi mutane sun gama gajiya sun fara sansanin tunanin hutawa ko kasuwa ne aka yi da haka a lokacin ko ta da yi mutum ko ya da yi ta dama tsakanin sha ɗaya sha biyu a zahar ɗin nan nan ne ta take kaiwa nan ne in ka ga ta kai maka kawai ka sani ma da eh, wai wani ma shi cewa kamar da ta yi saburo da ke yi bayan da aka <laughs> ce kamar ganin ka ci abinci ya sannan tarawih ya shi na zaune ya na jin kan barbaki ne wannan shi da na mala alkali lariya shi ma ya a shi na da daya a ya ce za ka shirya sakamakon kayan da wani da ke yi bayan da abu suna ya gaya da kuma kuri a masallacin nan na da wani, ke kira shi can ciki yake amsa ga shi wuta waje ba shi ba wani zuwa gida da wuri yadda ka saka yanka baya in Allah ya yi maka muka da zaba mu koma garin mu ko muka mu bin aka san wani dai <laughs> Allah ta Allah ya ba mu lada da dacewa wannan shi yasa a umarni na biyu shine asalin wato lalacin umuri da ya fara ke ko don muna cikin natsuwa shine ma'ana cikin tsoron Allah da kankan da kai sannan hadisi ya zo daga Ali bin Abi Talib cewa lalle manzo Allah ya da hadisin Allah saboda a gare shi ranar yakin Ahzab kun san yakin Ahzab da aka yi nan haka rami ko handa Allah sallallahu alaihi wa sallama ya rinka takawa goma sai takawa goma ko arba'in sai ce a ba ta haƙuri goma diga da haka rami ne zurfi ne ba zurfin da yadda sai doki ya shiga ba zai iya ba ba zai sannan zai fito fadin da kuma doki ba zai iya tsallakawa ba in mayaƙin da ya zo sai zai ce warki in ya ce zai shiga da doki shi hawo ce in ya shiga sai mu kashe shi a ciki tun da yaƙi da su ba zai yiwu ba sun zo da yawan da ba a san adadin ba. Allah sallallahu alaihi wa sallama yana gane adadin makiyansa idan ya wuce tambayoyi a kansu idan suka yada zango sai ne a tambayi garin da suka yada zango rakumi nawa suka yanka ya ce rakumi kaza suka yanka sai ce adadin su tsakanin kaza da kaza ne za a iya su ku zo muke to waɗannan su da aka zo rakuman ma ba a san nawa suka yanka kuma gangan ruwa kawai take Allah ta da kan shi yake guda ne ka fuliyar su biyu wa zurbilu bi zalika wa lamma ra'a al da al-ahzaba qalu hadha ma wa'adana Allah ورسوله وصدق الله ورسوله وما لهم إلا إيمانا وتسليما annan الله kuma المرسل sake da aka zo kuma malaika da gurin da sauka ya ce ga yadda za su a ba to ba zai fata mini da yaman shi ne zai samu annan kula kuma ko shi ko salmanin sani ya ce ma annan kula kuma ma haka za mu zauna da shi kashi kula ya ce to kuma ni Allah ke ce mu da abin da za sai ce masu sa ko ana ɗaukar shawara Allah sura ta ce kwarai da gaske ma'ana Allah ce wa amru shura bai yau sai ce to ni ga shawara mu haɗu a garin wani in yaƙi ya zo ba mu san yawan makiya ko ba za mu iya ba sai mu tona rami mai zurfi kuma mai fadi zurfin shi yadda dole sai an shiga kafin an iya fitowa sannan kuma fadin shi duk ba za a yi doki ba ke tsallaka ramu ba sai mu zo gefen garin mu mu tsaya da makamanmu su kuma suna da sun duk wanda ya shiga shiga kabari inda ba zai wuce kan mutum shiga ba sai ya kuma tsaya a shawarar su goma sai wata rana su dawo ko dai a wanda ya ko kuma duk wanda ya shiga lahira ne ba ko ba ko wanda zai shiga ya mutu ba a cikin mutum da duniya suke so ba shi hada ba da Allah kuma sai ya haka wanda shawara ko ne kuɗa ko dika shi ne sai ya taka ya ce mutum goma ta aka taka goma ko ta ka arba'in ni na san wallahi ko ramu farko ne aka ce mu haka a yadda muke yanzu da wannan nan ba ke duka mu ba amma za mu zo rikin mu sai an so a yanka ba a da za mu yi ko ba ka ba ne to su ba ta bai suna cikin haka ramin nan wasu tawagar suka ci karo da dutse shi ne abin da wannan hadisin ya zo da shi sai wasu suka ce tun da annan suna ya faɗa mana abin da ake so da distance ɗin da komai da fatin da zurfin mu kauce wa dukkan mu ci gaba da aiki lokaci na tafiya wasu suka ce ina na rantsa da Allah da zai kirga mana ta nan kafa shi ta kaka ta wuce ko bala'i bana ba duk bala'i sai dai na. suka yi kuma dutse ya hana suka ce wallahi sai dai ko a mutu ko a nemo a nan kuma in ya canza mana ma canza amma in bai canza ko ba za mu saba da shi ba يعني أحد السنة وأحد السنة to da rawi shi ma sallah asuba shi wani na guduwa daga ina ake tsawaita sura ina ka haka mako a wata unguwa kuma ta tafi shaf shaf ka gani ya kuma soma algora amma da masallaci kusa da kuma kuma ran faɗa wata ta je na ta faɗa amma za ku yara ba daidai ba ne wani masallaci ne suna fara da masallacin ƴan in kun gane ku gyara wallahi a cikin da masallacin ya kusa guda hudu inda asalin liman ke kallo haka yake titi ne in wani cmc can da gefe can za ka ga a kan kwana masallaci a so a gyara ce mun yawa abin ne sun kusa su da wani amma da yawa da wani gyara ba to ka ga ko an gina wata rana za ta zuci yara inda liman ke kallo da ma mamun waje wallahi tallahi a wanda ne zulada tsakanin shi da tare inda mota bai wuce bai wuce da zaki ɗaya ba nake wannan masallaci dan ne ka a zo wani mota ka kwato ka kan kwanta an na gafa gaba ne ba ma da yake masallaci ne da ake shafsha za ka ga shi ne an cika za ka mata a gyara amma ya yanzu an yi gidan sama a masallaci an ga Allah amma ka san mutane ba su takawa sama a masallaci Allah ne shi yadda to da suka zo a nan sura sura sai ce ku jira ni ku jira ni yana zuwa suka ce sai ce ku ba ni daga da ya tsaga dukan mai ruwa da hadisi ya ce sai da daga dutse a cikinsa ya ɗaure saboda tsananin yunwa da yake Malala sallallahu alaihi wa sallam ya kabbara kamar yadda kuka yi ya tafi dutsen ko ta kace sai suka ga haske sani ya tashi hawa sai suka ji malala sallallahu alaihi ya ce Allahu akbar wuri ba shi zo Allahu kamun kai da ne Profeso, a ce yan dike ne mu za mu fara da su za mu kai labari <laughs> a kace ne ba za mu kai ba amma ni da imani ne duka suna da ba ma da domin masallaci da yamma za mu kai da imani a dai karfin so da yakan samu na da kwarau a kan ta ke rashin hada rani to amma sai aka da nan zuwa kan gaba yake ba mun kama amerika ana magana ba gama da NDA ba amma ana magana amerika ba a kuka kuka misali yace kuke na sarrafa shi ne ya ce DBD a cikin shekarun da ba su kai goma ba za mu gama sai na abubakar ya ce ya rantse da girman allah a shekara bakwai da amurka ya san mumini ne misali da waya duk wata ajiye da waje ne sabon sun yi kai da wani da wani injibis da wani dogari da suka duk kai ka gaba a sai na abubakar ya ce wallahi a shekara bakwai kuma haka a kai a shekara bakwai allah ya to shi ne da aka zo wasu daga cikin sabai suka ce ma nan su ba ba mu kai sallar la'asar ba riwayoyi biyu suka zo har gaskiya ba gari ba sai ba za a sa ta ce subhanallahi Allah ya la'ace su sun hana wani sallah mafi daraja ita ce sallar da aka ya Allah tsayar mana da rana mai sallah wata ruwa ta ce wallahi rana ma dawowa ne ta tsaya wata ruwa ta ce tsayawa ta kyan ba ta fada ba suna idan da sallah gari ya yi wata ruwa ta ce da ranar ta fada ba ta hankalta ba a sai da aka taho manzala sallallahu alaihi wa sallam suke cewa da shi ga shi fa sun hana mu yin sallar da haka manzala sallallahu alaihi wa sallam da aka faɗi wannan sai roƙi Allah daga bisani da suka yi da sallah sai ke sharri yuna an salatul wusta sun hana mu yin sallah ta tsakiya salatul asr wanda take sallar da haka kuma inda dalilin ya fito sai ce mala Allahu quburahum ya Allah ka cika kaburburan su wa buyu da gidajen su na ran da huta wanda da ya masa addu'a ya tafi ya Allah ka bare mu dan sarkin suna ka to sannan hadisi ta tabbata daga Sani bin Abdullah daga Abdullah bin Mas'ud Allah ya kare ta a gare shi yake cewa lazimin dan Allah tsira da amincin Allah tabbata a gare shi yana cewa duk mutumin da ya sakaci sallar da aka tsuce su mishi to ba shi da bambanci da mutum da ya tsara kiyanar da duk abin da ya na dukiyar a duniya Yara a ce yau mutum ya waye gari duk dangin shi sun mutu duk abin da ya ka a duniya ya rasa shi da a ce a rasa da asar guda ɗaya a lokacin shi ne wasu lafi da Allah ke faɗa hadisi ya tabbata daga abi musa ashari Allah ya kare ta a gare shi da ke lallai ba za ka kula kula ya ce man sallar farjaini mm. duk wanda ya yi sallar salloli guda biyu da ake su lokacin sanyi lokutan sanyi guda biyu ya ne lokutan sanyi biyu a subani da haka ya da ka ga ɗazu iskar da ake shi kan shi huro zafi yake amma da ka ya bude sakariya haka ma ba ma da ba shi ke cewa sakariya gari ya kan tarara to haka nan a zubahi shi ma za ka ji gari ya yi sanyi ko mara lafiya ne rasa bacci ya nemi gab da asuba ko ciwon adali ne sai kaga dan yanke da ko kadan an fahimci wannan to duk wanda ya kiyaye sallah ya samu asubahi da aka sune alfardaini annabi sallallahu alaihi wasallam da sallar janna ya shiga aljanna ya ce ya riga ya shiga saboda Allah ba zai kunya ta annabin kuma Allah baya saba alƙawari wanda ya sa Abdullahi ibn Umar Allah ya kare da a gare shi yake ganin cewa sallar da aka tsara da falala akan dukkan wasu salloli da muke tsakanin dare da yi da ƙa'idai wasu Allah ya kare ta gare shi ce lallai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce sallar tsakiya take sallar da aka to an nuna mun lokaci ya karatu bari mu karkare ya ku koda a gaire umarni da ku da ayan ke mana shi ne umarni da wajibin samun nutsuwa a cikin sallah Allah ta la tabbata mu'minai da cewa suna samun nutsuwa a cikin sallah mutane sun kasance safa a nan sura sura kafin tokon wannan aya suna yin magana a cikin sallah ya halatta a farkon musulunci a yi magana idan ana sallah ya Allah ya tabbatar cewa hukumu ne da ke faɗi ku tsayu gaban Allah kuna masu natsuwa ai ma'ana sha'u wala ta kalli wala ta takallam ku natsu cikin natsuwa kar ku rinka magana a cikin sallah ku kasance masu yi ma Allah da'a ta hanyar shagaltuwa da sallah da ambatan Allah ba wai wani abu na daban wannan ayar ce ta hana yin magana a cikin sallah daga saukar da aka yi na magana hadisi ya tabbata cikin sahih bukhari da muslim da ma wasu zai tattafa hadisin daga zai bin harkar Allah ya kare da a gare shi yace mun kasance muna yin magana a cikin sallah ɗayan mu yakan rika ma abokinsa magana alhalin abokin yana gefensa a cikin sallah har sai aka saukar da hukumuri lahi farike Ya aka mu da yin shiru da daina magana aka hana mai yin magana don haka nan wani ya sa jari tabi'i ne ɗalibin abdullahi bin rasul radiyallahu anhu ne yake cewa sabai sun kasance suna magana sun sanga. sai mutum ya rika umurtar dan uwansa da wata bukata ta shi ya ce wani da Allah dan kuma wani kan san kira mana a rage mu shago ba zai samu koma ana sanar da aka ba za a buga ce da Allah ka nan ya musu kofar Allah ba ku yau an yi rukuku zan ƙara kiranka a farkon musulunci haka abin ya zo ba laifi ba ne mun fahimta ko to shi ke nan ya Allah saukar da wannan aya wanda ta haramta magana ta suka ne haka Abdullahi bin Mas'ud Allah ya ƙara ita a gare shi yake cewa lallai manzon Allah ya da amince Allah ta tabbata gare shi ya saba mun har ya zama mun jiki ina yi masa sallama yana cikin sallah sai an samu sallah. ya ce shi ke nan wata rana sai na zo na ga annan sallallahu alaihi wa sallam yana sallah ne masa sallama sai bai dawo da sallah bai dawo da sallama ba yana idan da sallah sai ya ce da ni lallai Allah subhanahu wa ta'ala yana farar da abu da ya ga dama a cikin al'amuransa ma'ana wani abu ba ko ya zo ke ya ce ma'ana ka ga a baya ina ma magana da Bishiru? to Allah yana farar da abu da ya ga dama wato a cikin al'amuransa hakika da muna yin magana a cikin sallah amma ka saurara ka ji da kyau ya kai abu za shi masu daga yau kada wanda ya ƙara yin magana a cikin sallah kowane ne shi a cikin sai dai idan zai ambaci Allah ne kuma baya dacewa mutum ya magana a sallah ba sai tasbihi ne zai yi ko girmama Allah ko dai Allahu akbar ko subhanallah ko karatun sallah ko karatun rusuli wanda ya sa mu'awwata bin al-hakam as-sulami Allah ya kare da a gare shi yake cewa wata rana wani kuji wannan hadisi na mun zai dan shagaltar da ku zai dan nishaɗantar da ku zai mu rufe shi yake cewa wata rana muna sallah da manzon Allah sallallahu alaihi muna cikin sallah shi bai san wannan aya ta aishu ta sauka ba yake muna cikin sallah in a ƙasa a rajulun min al-qawmi sai na ji wani mutum ya yi atishawa a cikin sallah yake fa kuntu sai na ce da shi ya rahamuka Allah kaga ma ta yi wa su mutu duniya ba Allah ya maka rahama faramani kawo da amfani sai daga mutane sun jefe da idanuwar bai ma da an bar kowa ya bar samun barara to kun ka fasa hadiri tsoron ba mu kowa yana ganin haka ba kun su sai nake da su wasa ila amfani sai iyayen ku san kai sun wale ku fa'idawa sai iyayen ku san asarar ku jalla ne ko kwanci magana ma sha'anin ku bai same ku تنظرون إذا كل أفهم يدقوها لو يخلونا لكلاك يرحم الله ولا ولا ولا وجاء الانتزاع بيكور سكة سكة ويقربون لأيديهم على أفقادهم من أبوك الشنيو ينزل أنزور بمعنى فتاني من كان يرحمك الله أنوار أشارة ولا تلقى سكة ولا مجانا لسا بنت أولا شكوه إنا تورتي كثرة مصدفة فلما صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وما كان النبي أولي وكل شيء مزع الله كفيانه لو شيء كما تتابع وسبقا إن كان أسلم مدى إليك يا أخوي kuma daga cikin hikimar da yasa ake cewa a sallar jami'i kenan saboda ku koyi hakuri ba wai kawai dan in dan ka sallar da sai kai a gidan ka ba in ka gama ka gani to amma aka ce ka zo masallaci dan za ga wani mai wanka za ka ga wanda ya fi ka ilimi ka amfana za ka ga wanda ya fi ka haƙuri ka koyi haƙuri za ka ga wanda ya fi ka ƙarfi ka amfana da ƙarfin shi to shi ne da ake da sallah sai yake cewa ba bi hali al-quwa wa ummi wallahi annabi sallallahu alaihi wasallam korana da Ya ce ban taɓa ganin malamin da iya koyarwa koyarwa mai kyau kamar annabi sallallahu alaihi wasallam Ya ce ba wallahi ina muku rantsuwa da Allah ma da harami bai ta mun tsawa ba kamar yadda wata suka halare da suna wani buga cikin su da kafin hannu wala wa rabani sai bai ɗauki kula da baya da ke da ba saboda annabi ne maka kula da da ya abu so ne kana da gata ne ma zai da dabbar da kai yake to bai bige da ba wala ta rabani haka nan bai gaya muku kar magana ba bai zage da ba qala sai annabi sallallahu alaihi wasallam hali hadhihi salata ya kai muawiya wannan sallah da kake gani ba abin da ke kyau da ya cewa da ita faɗuɗa daga magana mota daga yanzu in mutum yi magana in ba da dalili ba sallah ta lalace idan ma huwa daga yanzu sallah taswiri kadai ake asita da taswiri wa qira'atul qur'an da karanta alqur'ani dan haka ne wanda shi ne a takaice abin da shi da za mu iya kawo a cikin wannan aya da muka karanta na so a ce mu fassara na biyu amma kuma ne lokaci ba zai bari ba to da na tabbatar lokacin da aka yi mu ishara zuwa gare shi ne abin da muka faɗa ya zama daidai Allah subhanahu wa ta'ala ya sa shi tarayya alalam wanda muke kuskure Allah ta'ala ya yi mana a kar ku a jiya mun buɗe asusun mutane dubu da muke so su ba mu naira dubu hamsin hamsin domin mu haɗa miliyan hamsin saboda gudanar da aikin wannan masallaci namu da muke fatan insha Allah Allah ya taimake mu a kansa mun ji waɗanda suka ba da nasu ajiya to bayan tashin mu daga tafsiri akwai wani bawan Allah shi ma ya ba da ruwa na naira dubu ɗari uku a matsayin nasa ta ga ya yi hannu shi da ke da shi shi kadai saboda haka akwai kuma kudin da kuka tara jiya a nan wurin tafsiri ban iyakance yawan su ba saboda ba rubuta ba amma naira dubu ɗari a dubu ashirin da bakwai ne na ɗan kaɗan haka ne eh? haka ne dubu ashirin da bakwai da nawa da ɗari bakwai da da ɗari biyar da shi ne abin da aka tara in na mota ne an tara da yawa saboda haka muna kira da dukkan wanda Allah ya ba shi dama ko dai kayan aiki na gini ko kuma kuɗi din a taimaka mana shi wanda shi ne kiran da muke kuma muna fatan za a taimaka su fi sabi a kan surba ɗinmu na masallaci shi ne 00188 54493 Jami'in Bank suna account din shi ne abin bin mai Islamic Center zan maimaita account number din 0018854493 muna fata Allah ya ba da ikon taimakawa kuma Allah ya taimake mu baki daya kafin in tsaya zan yi godiya ga mutanen Lokoja da mutanen Ilorin da cewa sakon da suka ce a cikin mun ya iso zuwa gare ni. Sun faɗi cewa shekarar jiya sun yi ta jira a kan facebook page din mu da an yi tafsiri amma sun ga ba a yi tafsiri ba sun tambayi ko lafiya aka gaya muku cewa ina da mara lafiya don haka sun turo wani musamman a nan garin kaduna ya zo ya isar mu da cewa suna roƙon Allah ta'ala ba mara lafiya na lafiya kuma suna roƙon Allah ta'ala ya taimake mu da kaza da sauransu to sakonku ya iso kuma ni ma na gode Allah ya saka muku da alheri da mara lafiya na da mara lafiya duk wani musulmi Allah ya ba su lafiya kowa yana da bukatun sana alheri Allah ya biya mishi da wanda kuka sani da wanda ba sani ba wanda suka riga mu da imani Allah ya sa aljanna hukuma idan za mu taso Allah ya sa mu cika da imani subhanaka allahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh